wa salam wa rahmatullahi wa barkatu yan jarida mai zaman kanshi ina muku fatan alkhairi sunana isa musa wanda aka fi sani abu khalid na to alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya tambaya wannan yau kwana na ɗaya ɗaya ɗaya kwana na ashirin ba biyu cikin garin yamai da ni da abokaina lungu da sako ba unguwar da ba a shiga da ni cikin yamai ba don saboda in ga aikin da tsohon shugaban ƙasa muhammadu isufu ya yi a cikin garin yamai don ka a bani labari wallahi nijar ta sauya duk wanda ya san nijar musamman yamai sama da shekara goma to yanzu in ya zo yamai ɓacewa ma zai yamai ta sha gyara tawa ta sha gyara tawa agares zandar dukkan na yi maraɗi biranen na duka Muhammadu Isu ya sauya musu canji kap bayan da kuka san su bane tsohon shugaban ƙasa babanmu Alhaji Muhammadu Isu ya sauya Nijar kwata-kwatanta yanzu ka zo Nyamai sama rabon ka da Nyamai shekara goma to wallahi titunan Nyamai irin su titun airport su tada su aka gaba ɗaya aka nike su aka sauya musu tsari da in ka zo ya mai eh, ta jikin ya mai hawa na beni kana kilga su guda biyu da su yar nasir da wani waye amma yanzu eh, ta jikin biranen ya mai imara ba kama iya kilga su gidaje na sama ga polisai ga kamera ga polisai wanda in aka tsaye da kakakkiya kawai za a tada mota irin na turai tana ƙara tana biye da kai ga sunan busa titi polisai burcik ka taka doka irin na turai sai a haska maka abin nan ja yana wa wa wa ana fiye da kai ko ina cikin yamai lungu da sako yanzu haka unguwa unguwa ana pave ana kwalta lazare jiya mana na hutu ana zuba pave wurin nan muhammadu yusu allah ya bar mana shi allah ya saka da alkhairi kayi mun gani mun gode baban yan nijar alhaji muhammadu yusuf Allah ya sa son excellence Muhammad Bazoum ya ci gaba da wannan tsari wanda babanmu Alhaji Muhammadu Su ya dora shi sama to alhamdulillah abin da ya danganci rezo to rezo gaskiyar magana akwai matsala saboda ni a iya bincike na an maido tsari irin na da ba su janye kuɗin ba amma cikin hikima ta kalkashin ƙasa ils ont augmenté le vitesse de consommation sun ƙara vitesse in consommation da dala ɗari abinda kwanakin da za ta maka yanzu dala ɗari ba ta maka su kenan an ɗauke mu wasu irin mutane sai suka gwado lambobinsu irin na da in kasa ɗari ga abin da za su baka to amma ta ƙarƙashin ƙasa suna jan kuɗin fiye da yadda kuke tsammani to amma ni magana ta anan shine abun da nike so dangane da matasan Nijar ku saurare ni ku ji da wanda suke ciki da waje Algeria Libya Saudiya duk ƙasar da ka tai suna alfari da layin ƙasarsu ga albasar ƙasata kuma ga albasar ƙasar waje to ko da albasar ƙasata bata da kyau to na fi son albasar ƙasarmu saboda na fi kishin ƙasata me yasa ba za mu so layi namu na kanmu ba Kamfani namu na kanmu ga telecom wannan rezo dukkan kuka gani cikinsu telecom wanda ake ce masa helcom na da shi layi namu na kanmu ne kudinmu ne me yasa ba za mu koma gare shi ba kuma wanga layi sahelcom da kuke gani telecom da yake nan yamma cikin nijar ana cewa rezo bai da karhi dan a karya mishi karhin gwiwa a hudda shi daga ramu wallahi ba haka nan bane kuma layin telecom sahelcom ya yi dubulen kowane layi yanzu in wani layi can daban za a baka dala ɗari to su in suka tashi ɗari uku suke baka su baka yan giga na, na connection mega su baka gayanan credit da pel gratuit layi ne wanda ba ku gane ba ya kamata mu tashi tsaye mu yi kishin abu namu telecom yana da rangwamci ku je ku saye sahelcom ku je ku sayi telecom ku gwada ku gani mu yi kishin namu gashi da arawa rezon ko ina akwai shi makiya wanda ba su son ci gaban ƙasa, sai su ce bai da rezo yana da rezo bakin gwalgwado sai vrai bai da katishe amma turwaje ne plus yana da force bakin gwalgwado yana da vitesse goma saboda haka isa musa abu khalid wannan shine shawara ta to gaskiya shugabanni na gansu da yawa eh na yan adawa duka a su ma zan gansu eh zan gansu insha Allah insha Allah ta'ala ina sa rai nan da ba da juma ba na yi haƙuri zan gana da shugaban ƙasa da kan shugaban jamhuriya baban muhammadu bazum insha Allah ta'ala isa musa abu khalid